yadda 'yan bindiga ke ci gaba da aika-aikar su a arewacin najeriya abu ne mai ɗaure kai domin tamkar babu matakan da ake ɗauka da dakile ayyukan duk da kuma hukunta na cewa suna ɗaukar matakan bayan ƙona matafiya 23 da suka yi a isa da ke gabacin sokoto a arewa maso yammacin najeriya haka ma ranar asabar ta ƙarshen makon da ya gabata sun ƙona wani gari kacokam da ke yankin kalmalo a Ilela garin da ke makwabtaka da jamhuriyar nijar bello isa an barura wakilin jama'ar yankin ne a majalisar dokoki ta jihar sokoto ya ce aika-aikar 'yan bindiga tana wuce wuri a yankin shi dutse gaba ɗaya su 'yan ta'adda sun wace garin dabbobin su da an kwace gaba ɗaya kuma an kunna magarin wuta sannan shi kuma akwai runjin kware ita halin da kake ciki yanzu kamar za mu ci tana ga hannun 'yan ta'adda ne a halin yanzu saboda sun nemi mai garin ya zauna ya beli garin ko kuma su masu wace su su banka mu garin wuta su kaga mutanen garin na cikin ban yanayi na halin ko kaka zanyi an samu hasara mutanen wasu an kama su an tayi da su hasarar rayuwa ka ita ba a koma ganin wasu dai sun rasu daga ciki so muna ƙara kira ga gwamnati don Allah don Allah bai kokar da take ta taya tsaye na tuntuɓi wani mazaunin kalmalo wanda ya ce jama'ar illela baki ɗaya suna cikin halin lahaula saboda rashin tsaro ni Hamza ya Kalmalo. Ina tabbatar maka cewa abun da ya faru garin Rumji wallahi mu mun alawa dare ga wannan abubuwan da suka faruwa. Kuma magana garin kai ga mata nan ma yi a kai ga wallahi daga garin sun kai to. Lele lokal gannan wallahi babu tsaro babu shi babu shi. Na ne mijin tabakin jami'an tsaro to sai dai kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba. a can ma yankin isa duk da furucin da kwamishinan 'yan sanda kamaluddin kola okulola ya yi na cewa jami'an tsaro na sintirin hanyoyin yankin kusan safe duk ta allah sai an samu rahoton cewa an tare hanya an kashe kuma an saci mutane kamar yadda ya faru da maraicin jiya lahadi inda 'yan bindiga suka tare hanyar isa zuwa shinkafi suka kashe wani mutum kuma suka kama wasu suka shiga daji da su na zanta da wani ɗan karamin yaro mai suna Sufiyanu wanda mahaifinsa ne aka kashe a cikin wannan motar da aka tare. Kai mun zo za mu taho na isa. Muna zuwa sai muka ga bare sun tara hanya. Wannan motar guda ita da gaba suna ta sai sun kalbe ta motar guda, da muke ciki su sai kwana ta koma shi ba wannan ma an kashe shi waɗannan abubuwa da ke faruwa sun sa 'yan Najeriya na ci gaba da mamakin ganin gwamnati na cewa tana kare rayukan jama'a kuma ga rayukan suna ta salwanta ta hannun 'yan bindiga farfesa bello dodon bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum yana ganin cewa gwamnatin tarayya idan tana sauraren kafofin watsa labaru ko da ya zamanta jami'anta na leƙen asiri ba su aiki tana jin abin da kafofin watsa labaru ke faɗa ya kamata a ce ta bincika shugabanci amana ne waɗannan mutane amana ne har an sa sun fara wata hidda rai da cewa gwamnatin tarayya da ta jihohi da shugabanninsu suna iya musu wani magani ya sun fara hidda rai bisa ga yadda abubuwa ke ci gaba da faruwa jama'a yanzu na ganin cewa ba su da zaɓi illa neman ɗauki daga wurin allah muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya